Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna ƙudurar Allah wanda marubuciya Fatima wai Adam ta rubuta muku shi wanda yake zuwar muku daga Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda tsadaddan agogon da ke ɗaure a hannunsa ya kalla karfe uku da arba'in Mikewa ya yi kwashe kwashi tarkacensa kana ya fita. Masallaci suka fara shiga suke yi sallah daga nan suka nufi gidansa na Area One. Lokacin da aka kawo mata take away ɗin tuni ta daɗe da tashi ta yi wanka ta mayar da kayanta. Don haka ana kawo mata ci ta yi ta ƙoshi daga nan kuma sai duk tsoro ya rufe ta. Ta kalli ta ina ta ga ita kaɗai ce sai tsoron ya kuma kama ta. Tuni ta fara ruwan hawaye daga ƙarshe ma ta saki kukan gaba ɗaya. Da ta ji motsi sai ta zafura a cikin wannan halin ya shigo ya same ta. Wanda ita saboda rigima ba ta san ya shigo ba. Kukanta kawai take yi tamkar wanda yake mata daɗi. Dan tsayawa ya yana duban ta. Wai ita kuka baya mata wahala? Ko yanzu me aka yi mata kuma oho? Ɗan tsaki wanda shi ya ankarar da ita da gudu ta miƙe za ta gudu. Ya saurin sa mata doguwar ƙafarsa aiko tuntuɓe ta ce ta zube ƙasa. Tana riƙe ƙafar cikin tura baki ta ce, to ni me ne maka kuma? Na ga kai ka bani tsoro. A rana ya zuba mata ba tare da ya ce mata komai ba ya wuce don shiga ɗaki da gudu ta tashi ta bi bayansa. Ɗan juyawa ya yi mata kallon ki kiyaye ni. Ɗan cewa ta tare da cewa wallahi oga Abdallah tsoro nake ji. Ki shirya za mu koma gida. Da sauri ta ce nan ba a gida muke ba. Wane gidan kuma za mu je? Estate ya faɗa tare da ci gaba da tafiya. Tunda ya faɗi kalmar estate jikinta ya sanyi. Zuba masa ido ta har ya shige ɗakinsa a hankali ta koma ta shiga ɗakin da take. Ta ɗauko mayafin a jikin jikinta. Falon ta dawo ta zauna tare da zuba tagumi. Anya ko za ta iya cigaba da rayuwa a cikin wannan ahalin? Anya za ta iya ci gaba da zama ana ƙulla mata sharrin kisa? Idan kuma ba su karɓe ta ba fa? In no fa? Ga Hajiya babba ita ma ta san duk sun tsane ta. Yanzu kallon makashiya suke mata. Ta tuna lokacin da 'yan sanda suka tafi da ita babu wanda ya yi yunƙurin cetonta, babu wanda ya nuna alamun ya yadda da abin da ta faɗa. Ya za ta iya ta zama da Inno cikin halin tsana da ƙyama? Tabbas a wannan lokacin ba za ta iya duban idon Inno da Alhaji Baba ba, ga kuma Hajiya babba matar da ta ba ta yarda a rayuwa. Kallon ƙofar ɗakin da ya shiga ta haka kuma zuciyarta na ci gaba da tunzura ta a ta tashi ta gudu tun kafin ya fito ya mayar da ita cikin wannan gida mai kama da ramin macizai a wajenta. Cikin sanda ta miƙe ba tare da ta yarda ta yi wani motsi mai ƙarfi ba. Da sauri ta gangara ƙasa cikin sa'a ta samu ƙofar falon babu sikiriti. Cikin hanzari ta fita. Daidai lokacin kuma mai gadin ya zaga baya. Dalilin kenan da ta samu damar fita ba tare da kowa ya lura da ita ba. Cikin hanzari ya fito falon, ganin fata na sai ya ɗan ƙwanƙwasa ƙofar ɗakin nata. Jin shirin da ya yi ya sa shi shiga yana mai tunanin yanzu a kuka take, tunda ba gajiya take da shi ba. Idan tana yi har wata jiniya take masa da ido, dan ya da ado don ya kuma yin daɗi. Zubawa ɗakin ido ya tare da ɗan kasa kunnensu, ko zai ji motsi a ban ɗaki. sai da har kusan mintuna biyu bai ji motsin komai ba takawa ya a hankali ya isa bakin toilet ɗin sai da ya ɗan kasa kunnensa kana ya tura ƙofar ga mamakin sa cikin toilet ɗin da sauri ya fita tare da sauka babban falon ya shiga dubawa kowane ɗaki hatta da kicin da sauran guraren da ke cikin falon amma duk nemansa bai ji ko da motsinta ba Tsoro ne ya fara kama shi karfa a shigo har cikin gidan nan a sace yarinyar nan. A hankali ya fara kiran sunan ta tun yana faɗa a hankali har ya koma ɗaga muryarsa amma shiru. A yadda ya lura ma babu kowa cikin gidan fita ya can wajen gate. Sojan mai gadin ya shiga kwalawa kira kamar zai ke shi. Da sauri ya karaso inda yake jiki na rawa. Ga na ranka shi daɗe cikin fusata Abdallah ya ce wa ka gani ya shigo gidan nan ko ya fita. Cikin rawar jiki mai gadin ya ce wallahi laɓe babu wanda ya shigo. Sai dai ban sani ba ko lokacin da na zaga baya wani ya shiga. Wani mugun kallo Abdullahi ya watsa masa tare da cewa ka tabbatar idan ka tabbatar idan ban ga yarinyar nan ba sai ka yi nadamar sakaci da kai na barin aikinka kuma ka bar kuma ka bar gate a buɗe. Daga haka ya koma ya shiga mota tare da ya mata wata irin wuta. Ganin hakan ya sa mai gadin ya kwasa da gudu ya buɗe masa gate. Da wani irin azababben gudu ya fita zuciyarsa tamkar ta kama da wuta. Har ya rasa wani irin tunani zai yi. Ita ta fita da kanta ko zuwa aka yi aka tafi da ita. Cikin wannan tunanin ya hango kamar Bintin tare da maza biyu sun zagaye ta, da alama ma kukan nata ta fama. Kukan nata na fama take yi, cikin sauri ya taka birki tare da fita daga motar. Wata ƙaƙƙarfar ajiyar zuciya ya saki lokacin da ya tabbatar da cewa bintu ce. Ita kuwa bintu tun lokacin da ta fito tasha ta hanya bata wata tafiya mai nisa ba. Wasu samari irin 'ya'yan manyan nan Sangartattu suka tare ta wai suna santa. ta. Shi ne take ta fama da su kan su rabu da ita. Sai kuka take amma sun ƙi rabuwa da ita a cikin wannan yanayi Abdul ya so ya same su. Bindi tana ganin sa da gudu. Tana ganin shi da gudu ta yi bayan sa tare da tukwikwiye shi tana shishshekar kuka. Ɗaya daga cikinsu ne ya ce kai mu zo mu tafi wannan da ganinsa mijinta ne. Ɗayan ya ce ai ina ga dai tabbas matarsa ce kawai mu fice. Abdallah dai yana kallon su bai kuma ce da su komai bai juya da sauri ta bi bayansa. Buɗe mata motar ya ta shiga sam ya kasa yin mata magana saboda takaici. Yarinyar ne tana ba shi ciwon kai da yawa. Ganin sa a tangame man gate ɗin estate yasa ta kuma sakin kuka cikin tashin hankali ta ce ni ka bari na tafi ba zan koma wannan gidan naku ba ba zan iya rayuwa da mutanen cikinsa ba don Allah ka rabu da ni na gode da ka ba zan taɓa manta ka cikin rayuwata ba Wallahi idan na koma kace ni za su yi. Ga su noma duk na suke ji kowa bai yarda da ni ba kuma ni ba ni bace, wallahi ban san komai ba. Kuka take yi sosai wanda har sai da ya ji wani iri can cikin zuciyarsa. Cikin wata irin taushin murya ya ce, ya ce da ita, ki daina kuka ba wanda ya yarda da abin da ya faru har in noma duk sun fahimce ki. Da sauri ta goge hawayen fuskarta cikin farin ciki. wanda ya nuna tsantsar ƙuruciya da yarinta da tace da gaske Inno ta yarda da ni, Hajiya babba ma ta amince ban aikata ba. Yana mata kai kawai yana jin tamkar wani abu na faruwa da zuciyarsa, sai dai bai san ko meye ba. A hankali ya fita ya zagayo ya fito da ita tare da kama hannunta. jiya ya yi an ce, kar ka sake ka dawo mana da wannan annobar cikin ahalinmu, ba za mu zauna da ita ta dinga kashe mu da ɗaiɗaya ba. kamar da ita inda ka ɗauko ta don shi kaɗai ya fi dacewa da ita. Wani irin kallo mai cike da tsana da takaicin ya yake wa Dadi Mansur ba tare da ya kula shi ba ya ci gaba da tafiya don shi bai sa wannan mutumin cikin sahun masu hankali ba. Haka ya bar shi a gurin yana kumfar baki tamkar wani zararre. Cikin nutsuwa ya salama falon Alhaji Baba wani irin ƙayataccen murmushi Alhaji Baba ya saki. Ganin sa Abdallah ya ce, "Maza ku karasu ɗan albarka, Allah Ubangiji ya haskaka rayuwarku, Dan alfarmar shugaban mu Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallama." A tare suka amsa da amin ya Allah, ba zan iya misalta muku farin cikin Bintu ba, ganin tabbas maganar Oga Abdallah ta tabbata. Ga wata irin ƙauna ta bawan Allah da take ƙara mamaye jinin jikinta, Gaida su suka yi cikin girmamawa wanda bai bari sun ƙara wani magana ba ya ɗauko kuɗi a ɗaure cikin wata kyakkyawar leda wadda za ka iya hango abin da ke cikin ta ya ce matso nan jikata Fatima. Matsawa ta yi gaban gabansa ya kuma kiran Abdullahi, shi ma ya matsa gab da Bintu. Hannunsa Alhaji Babe ya kama ya haɗa da na juna ya sarƙe su. Daga bisani ya miƙa wa Bintu wannan kuɗin na hannunsa. Ta sa ɗayan hannun ta karɓa cike da wani irin faɗuwar gaba wanda bata san dalili ba lokaci ɗaya jikinta ya hau rawa. Muryar Alhaji Baba ce ta ratso dodon kunnuwansu. Fatima karɓi wannan sadakin aurenki ne da Abdallah. Allah Ubangiji ya baku zaman lafiya ya kawo haske cikin rayuwarku. Hannunta ne ya fara rawa saboda tsabar ruɗanin da maganar Alhaji Baba ta saukar mata. Ji dai kamar an ɗora mata wani gungume gungume man dutse a kanta. Wai dama da gaske Alhaji Baba yake ita zai ɗora wa Oga Abdallah? Anya ko wannan haɗin ya yi? Ya za ta yi da farmakin Taufika? sanadiyar za ta yi cimma burinta? Alhalin da igiyar aure a kanta. Shin Abdullah zai tallafa mata kamar yadda Fafi ya sanar da ita? Idan kuwa har zai tallafa mata to kuwa dole ta haƙura da aurensa domin shi ma wata babbar dama ce a gare ta. Wannan muskilalliyar muryar wannan muskilalliyar muryar tashi mai tsananin daɗi ce ta katse mata tunaninta. Alhaji Baba mun gode Allah ya ƙara girma da lafiya. Insha Allahu za mu yi maka biyayya da za ka yi alfahari da mu. Ka ji wai za mu yi wannan, ka ji wai za mu yi wannan, ai aron baki ne wato yaudarar Alhaji Baba zai yi. Don ta san wannan muskilin ba abin da ya iya ban da munafurci da tsirawa mutane da tsirawa mutane allura. Duk ƙunƙurin da take da zumbura baki a kan idanunsa don salon kallon Abdullahi, abin burgewa ne. Amma ga Bintu wanda shi kansa bai san yana yi ba, Baba ya ce to masha Allah, Ubangiji ya yi wa rayuwarku albarka ya ba ku zuri'a mai albarka. Allah ya sa wannan aure ya kasance fitila ga rayuwarku. Da Amin suka amsa kana binti ta mika wa Alhaji Baba kuɗin tare da cewa Alhaji Baba ka bar kuɗin nan ni ban san me zan yi da su ba. Ya ce a'a Bintu wannan haƙƙinki ne dole ki amsa idan ya so ga mijinki nan sai ki ba shi ya ajiye miki. Gyara kai ta yi kawai ba tare da ta kuma cewa komai ba. Har za su miƙe Alhaji Ba ya ce au, na manta ban tambaye ka ba. Za ka zauna a gidan nan ne ko za ka tafi da matarka wani gidan daban? da ya ɗan na ya ce za mu ci gaba da zama a ɓangare na har mu ga abin da Allah zai yi. Hakan ya yi kyau ku je Allah Ubangiji ya yi muku albarka. Suka amsa da amin kamna suka fita daga falon. Murmushin farin ciki Alhaji babu ya saki. Tare da bin su da kyawawan addu'o'i. Tarbar da ino ta mata ita ta saka ta kuka, wanda dama a kusa yake. Rungume ta tai sosai tana ɗan bubbuga bayan da cikin kalaman lallashi take cewa haba Batula, ko kuma meye na kuka? bayan kina kusa da ni, don ban shirya wa rabuwa da ke yanzu ba sai na yi miki biki irin na ‘yar gata. Amma ba yanzu ba akwai lokaci yana nan zuwa, idan kuma zan haɗa da suna ne shi kenan. abdullah rara ya watsa wa Inno kana ya yi shigewarsa ɓangarensa ya bar ta ita da sakalalliyar bintinta. Hannun Binti ta kama ta isa da ita har ɗakinta da kanta ta haɗa mata ruwan wanka, wanda sai da Binti ta shiga ta ga kamar ba zallar ruwa ba ne. Don sosai yake wani irin fitinannen ƙamshi mai kama jiki da zuciyar wanda aka raɓa. Sosai ta ji daɗin jikinta, kwanciyarta ta yi saman tattausan gadonta. Ko minti biyu ba ta yi ba, wani nauyin bacci ya awon gaba da ita. Tun da ya shiga ya gabatar da abubuwan da suka zama farilla a gare shi har ya kwanta saboda gajiyar da ke tare da shi sai kuma wata gagarumar yunwa ta motsa masa. Don sai yanzu ya tuna rabonsa da abinci mai nauyi tun kan wannan abin ya faru. Sai yan kama kame-kame da yake don ba zai iya cin kowane irin abinci idan ba na Bintu ba. Ɗan tsaki ya tare tashi zaune ya dafe kansa da ke ɗan sara masa. sai ya ɗauka ya danna lambar Inno ba ta jima ba kuwa ta ɗauka tare da yin sallama. Amsawa ya yi kana cikin takurawa kansa da magana ya ce, Inno ki sa yarinyar nan ta dafa, ko noodles ne ta kawo min yunwa nake ji sosai. Inno ta ce, ai ina ga sai dai ni ne maka don Binta ta yi bacci, ki tashe ta Inno yanzun nan. Sauran dafe kansa ya saboda shi kansa bai sanya ya aka ya faɗi hakan ba. Cikin son kawar da waccan magana ya ce, ino ba na son ki wahalar da kanki kawai ki tashi ta bata da magagi. Murmushi ino ta yi tare da cewa to gaskiya ba zan sa ta girki daga farkawarta ba sai dai idan na dafa maka in ya so na dashe ta ta kawo maka hakan ya yi maka. Hakan ya yi maka shikenan ya yi. Daga haka ya kashe wayar ba tare da ya san irin mamakin da ya bar ino da shi ba. Duk wanda ya ga Abdallah ko ya ji kalamansa dole zai gane halin da yake ciki. Amma a yadda ta lura, sam shi bai san yanayin yana yin duk wannan ba. Bai san yadda al'amuransa suke tura asirin zuciyarsa ba. Wani ƙawataccen murmushi ta saki, gami da yunƙurawa don zuwa kicin ɗin. Cikin bacci ta ji kamar ana tashin ta cikin nutsuwa ta buɗe manyan idanuwanta da a yanzu suka ba da wata kala ta musamman saboda baccin da ke cikin su Inno ta ce yi haƙuri Bintu tashi ki kai wa Abdallah abinci, waya yaya min yana jin yunwa. Tura baki ta yi gami da gyara kwanciyarta za ta ci gaba da baccinta. Inno ta yi saurin riƙo ta cikin lalami ta ce haba Bintu tan Inno, kin ga fa cewa ya na tashe ki ki dafa masa amma saboda kar na tashe ki sai ni na shiga kicin ɗin. kuma kin san dai halinsa tsaf zai biyo ki har nan idan baki tashi ba. Miƙewa ta tana gunguni ga bacci far idonta, amma saboda mugunta an ce tana bacci wai a tashe ta. Karɓar tiren da Ino ta zuba abincin da ta zura silifas saboda ba daidai take ba. Sam ta manta da kayan da ke jikinta ita kuma Ino ba ta ce ta canza ba, saboda ta ga cikin bacci take. Wani irin kuka ne ya kubuce wa Taufiƙa lokacin da ta ga shigar ta falon Abdallah. Daɗin abin baƙin cikin kuma, kayan baccin da suke jikin bintinmu wanda ko ita mace idan ta cire hassada da kishi tabbas sai ta burge ta. Ga shi dai kayan ba wani nuna tsiraici suka yi ba amma yadda doguwar rigar mai shegen sulɓi da wani irin shaf ta bi lafiyayyen turaren jikin Bintu shi ne abin kallo da burgewa. Siddiƙa ce ta yi saurin janye ta tare da toshe mata baki suka koma cikin ɗakinsu. Siddiƙa ta ce sai kin kawo wa kanki maganar Innu. Wanda ita ce za ta iya fasa ƙahon zuciyarki. Cikin kukan fita ce da Wafika ta ce wallahi ba zan iya ba, ba zan iya kallon wannan macijiyar tana yawo tare da abin da na fi ƙauna a rayuwata ba. Tabbas bintikin janyo kan rigima da tashin hankali mara ƙarshe, don sai na salwantar da rayuwarki. Bintu baiwar Allah ba ta san ba ta san ma me ake yi ba. Haushin an katse mata baccinta a yanzu shi ya fi ta don haka da haushi ta fada falon ba ta gan shi a nan ba. Don haka cikin sauri ta ajiye tare da juyawa don barin falon. Cikin ƙasaitacciyar muryarsa ya ce nan za ki kawo min. Ashe har ya ji shigowarta kuma yana da yaƙinin abin da take shirin yi. Ai kuwa buɗe ɗakin da ya yi ya ga tana ɗar ajiyewa. Da sauri ta ɗago ta ɗan dube shi kana ta duka ta kuma ɗauka. Ta biyo shi ɗakin babu abin da take yi a zuciyarta sai mita Tana shiga ta ajiye za ta kuma fita. Nan ma dakatar da ita da cewa ki tsaya ki tafi da kayan don ba zan kwana da ƙazanta ba. Ƙazanta kuma lallai ma wannan mutumin wato kwanukan ne ma ƙazanta. Kallonsa take cike da takaici saboda yadda ya basar kai ba ka ce shi ya yi maganar ba. A hankali ta samu guri ta rakuɓe tana jira ya gama yangar cin. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni.